Allah shi gafarta mala wannan hadisi da kace imamu bazzar ya rawaito cewa mafi soyuwar gurare a gun Allah masallatai ne mafi um, ko ko mafi ƙin gurare a gun Allah kasuwanni ne shi imamun nawawi ya kawo wannan hadisi cikin riyadu salihina ya ce muslim ne ya rawace shi hadisin farko dai tukuna wannan tambayar ta min daɗi kwarai da gaske saboda tambaya ce ta me ta ilimi kuma ba abun mamaki ba ne ba ya zamto cewa abun da na faɗa kuskure ne amma laifin shi ne ya zamto cewa na faɗa ne haka kawai ba tare da dalili ba ah, ƙarƙashin sharhin wannan hadisin na babin sallah a ma a kasuwa ko a masallacin kasuwa a fatul bari ibnu hajar ya kawo hadisin wannan hadisin na ambata ya ce hadisi ne wanda yake mai launi ibnu hajar kuma a cikin malaman hadisi yana daga cikin almuhaqqin waɗanda in suka faɗa hadisi matsaya akan hadisi dole akan mi akan sallama musu saboda ba 'yan jigari jigari bane ba ba sa abu sama sama an gane galibi irin mutanen masu tantancewa wannan ya saka nema sai na isar da sakon da ya fada cewa hadisin mai bai inganta ba an fahimta hakan nan <clears throat> imam la'ayini a cikin littafin umar tulkari sharhin bukhari shi ma yana ya ambaci eh, rashin ingancin wannan hadisin ko da ce kun san eh, ba za mu ce shi ya fada ba kun san dai shi al'ayini wanda ya sharhin bukhari akwai ɗan tsama tsakaninsu da ibn hajar shekara duka 'yan zamani guda ne kuma idan kana karanta littafin aini kana karanta littafin ibn hajar sai ga ɗaya shi ya kwafa daga daga ɗaya to amma labari tabbatacce a gurin malaman hadisi sun ce sun gano cewa imam al-aini ne ya kwafe daga me daga littafin ibn hajar duka kuma shirin buhari suka yi saboda shi ya kanwar ibn hajar tana aure a gurin me a gidan aini shi kuma aini akwai dan sabani da ke tsakaninsu na kowa yana ji da kansa tsakaninsa ne shi ya ibn hajar baya rigima da shi amma shi yana dan yi wa ibn hajar me dan eh, yana dan taba abar ta malamai ko dan eh, <laughs> adam ne bai ko dole akwai irin wannan to amma daurewa ake ake me ake hana zuciya in kace zaka biye zuciya zaka me za ta kai ka tabaroka so sai yana amfani da wannan matarsa da matar da kanwar ibn hajar da ke aure a me a gidan aini idan ibn hajar ya yi sharhin bukhari sai ta sato masa sai ya zo ya kuhume sharhin sai ya yi kare-kare ya yi ya kawo gaba baya ya canje-canje haka ne kamar shi shi ya sharhin to amma kuma akwai wasu abubuwan da ya fifice wanda kuma babu shi a cikin ibn hajar shi ne tsabar bayani akan isnadin rijal isnadin hadisin an gane sannan kuma a ɓangaren dugan larabci fassarar abu da nemo ma'anarsa a larabci wannan kan dole ka sara masa wa na ibn hajar an gane amma yadda ake magana akan wato kanikancin ilimin hadisi nan kuma ibn hajar ya mi galibin irin wannan abun ya dauka daga littafin ibn hajar ko baya ishara zuwa zuwa gare shi na faɗa hakan ne dan na ce ibn hajar ya ce mai ne aini ma ya ce mai launi ne zai iya wa aini daga ibn hajar ya ya dauka sannan da kace ce eh, an-nawawi ya rawace shi a cikin riyadus salihin barko da ban haddace da salim ba na biyu kuma ba sani ba na uku kuma zai iya zamtowa gaskiya ne ah, zai iya yiwa kuma ba haka ba ne ba amma dai wannan ne yanzu aiki ka bani domin ko ba zan iya samun zaman lafiya ba sai na gano gaskiya zancen can an ce mai rauni ne nan kuma an ce muslim dole a matsayin na almajiri kame ka ta damun tsimina ne don gano gaskiyar me magana zai iya yiwa lafazin ne ko wani abu dai na matsalan kanikancin hadisi tun na san ana iya samun irin waɗannan abubuwan sannan kuma kuma tunda na isar muku da wannan sakon wajibi ne in zo warware muku an gane ah, wannan shine to irin wannan tambayar tana da amfani kwarai da gaske saboda kar ka je damuwa duk abin da ka faɗa kaga lafaz akwai usulubi mai kyau akwai eh, tsari mai kyau ko wajen isar da me da da da sakon sannan kuma akwai tuna ta da kura ta ilimi ko tunawa malam cewa abin da ka faɗa fa mun hasko wani abin da yake kamar ba haka bane ba zai taimaka shi ma ya ringa maganganu cikin me cikin tabbaci ba zai faɗa muku abin da shi abinan ba shi da tabbaci ba saboda haka wannan bincike ne da ni da yanzu ba da shi amma an akwai wanda ke da ƙarin bayani da zai iya warware mana waɗannan matsalolin ya ya za mu iya ba shi dama ko wani abu ne sai a ba shi speaker da amplifier har ma mu ce ya ƙara kasa da sunna tv a me a ɗauke shi ba ku je hadisi ba a cikin muslim manzon Allah sallallahu alaihi da Tamimu Dari ya ba shi labari wani labarin kun san shi ko hadisin Jassama kusan ko hadisul Jassama Jassama sai manzon Allah ya ce to yau mun na Abu Abi Tamim ibn Abi Tamim ibn Aus ne Dari Abu Ruqayya ko yace na sani manzon Allah sallallahu alaihi sai ya ba shi ya yace ka faɗa mini abin ka faɗa musu abin da ka faɗa mini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tamimu dari ya bashi labarin jassama kun san hadisin jassama ko hadisin maganan cewa abu abu tamimu ibn aus eh, dujal ne ko ba dujal bace wata dabba ce ne dujal ce ko ba dujal bace ba dan Allah insha Allah eh, in ci karatun ya kawo gaba sai ayi mahal shahid shine manzon Allah ya ba mu wani mimbarin sa ya faɗi hadisi ko manzon Allah na raye wallahi kaiwa wallan dungure zuci abu ne ko yawa malam ka ce wancan sati idan ka zo karatu yau za ka warware matsalar shin kafiri jasa ne kuma wani irin na najasa wallahi kun san alkawarin da yawa ni ba na mamanta an gane na faɗi wani abu alhamdulillah ban yi alkawarin ba an sa a maka muna roƙon malam a sake sa mana daura bana a yi daura ko bana ba a yi daura ko ɗaya ba wassalam wannan kuma ba karatu bane ba an gane wannan kuma ba karatu bane ba roƙo ne ko gaskiya ne wallahi bana ba a samu damar yin daura ba yan uwana abu ne da yawa kuma abu ne da ke ɗaukar mai ce shin kuɗi ko kuma sai ku ce a shirya muku daura sai ku ɗan kawo mai wani abu ku ce ga ta annabi a mai a shirya daura inda za ka kawo naira dubu ɗari ko na maka wanda ka da yanzu a shirya maka wuri kala mai kala kala to amma ku sai ku kyale cewa sai a nemo kuɗin kuma a shirya muku mai a shirya muku daura to ya kamata ku taimaka ina gani karshen ta abinda zamu fara yi zamu fara shirya daurori ne amma kuma sai a ce a ringa biya mu ringa sa kuɗin registration ko da naira dubu ɗaya ne mai so sai ya mi sai ya biya sai zamto cewa ba sai mun je gurin alhaji wani da wani da wani mun nemi taimako ba Allah shi taimake mu insha Allah za a duba matsala abin abin ka kuma za a na wannan ya ce da in zo bayanin ce in Allah ya cewa mun zo sati mai zuwa za mu bayanan ban ce insha Allah ba wala ta taqulanna la shay'in inni fa'ilun dhalika gada illa ayyakumi illa an yasha Allah rabbul alamin to insha Allah shi kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh